Jama'a assalamu alaikum mu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Rikicin manoma da makiyaya babban matsala ce da ke yawan addaba kasashen nahiyar Afirka, lamarin da kan janyo asarar rayuka da dambun dukiyoyi. A yunkurin shawo kan rikicin wasu gwamnatocin jihohi a Najeriya da suka haɗa da Benue da Taraba da Ekiti suka ɗauki matakin kafa dokar hana kiwo a fili, dokar da ta janyo cece kuce tsakanin 'yan ƙasar. A can ƙasar jamhuriyar Nijar ma ana fama da wannan rikici tsakanin manoma da makiyaya, inda hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke tashi tsaye. Danganin sun wayarwa da mutane kai muhimmancin zaman lafiya da hanyoyin kaucewa afkuwar rikice-rikicen. To daga Nijar idan muka tsallake ƙasar Burkina Faso muka je ƙasar Ghana. A can ma rikici tsakanin Fulani makiya da manoma a jihar Ashanti da gabashin Ghana ya yi munin gaske. Inda har gwamnatin ƙasar ta kafa wani kwamitin aiki na sojoji da 'yan sanda domin daƙila matsalar. Har ta ba da umarnin harba duk shanun da aka hango tare da masu kiwon su. Kan haka ne Fulani a Ghana ke kokawa kan irin cin zarafin da suka ce ana yi musu sanadiyar wannan kwamiti na sojoji da 'yan sanda da gwamnatin ƙasar ta kafa. Haka ne kuma ya sa wakilin murya Amurka a Ghana, Radwan Abbas, ya duba mana wannan lamari. Ƙungiyar Fulani a Ghana sun bukaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo musu ɗoki don dakatar da cin zarafin da gwamnatin Ghana ke yi wa Fulani da shanunsu. Fitina tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar Ashanti da gabashin Ghana ya yi munin da har gwamnati ta kafa wani rukunin aiki da cikawa na sojoji da 'yan sanda da aka ba su umarnin su harbe duk shanu da za su hango da da masu kiwonsu. Hakan ya yi sanadin kashe shanu sama da ɗari biyar cikin garin Agugu da gundumar from Plains. Ganin cin zarafin ya yi yawa ne, ƙungiyar Fulani ta ƙasa ta shirya taron manema labarai don gabatar da kukansu. Sheikh Usman Bari ne shugaban kungiyar Fulanin ya bayyana makasudin taron. Muna so mu nuna ma duk duniya gaba daya irin cuta da kuma cin zarafi da zubar da mutunci da fulani suka samu kansu a cikin wannan kasa a cikin kwanakin nan na baya baya muna son mu duniya mu nuna musu abin da ya faru sannan kuma mu nemi daga Allah kuma da al'umman duniya da kuma musamman gwamnatin Ghana da sauransu a tsayar da irin wannan cin zarafi da zalunci da ake ma Fulani. Shi wannan makiyayin Alhaji Umar yana bayyana irin abin da ke wakana ne a kansu da shanunsu a daji. Wani abin na lakamin da suke rike da shi wai Fulanawa. Hmm. ba dabbobi nan da ke wurin nan ba na fulanawa ba akwai waɗanda suke kula da dabbobi na su ne makiyayan nan su sun zama abin waɗanda an doke su ne su yi aiki abin da muke zama kuma ba ko inan da zaka yawo ta sai da agogon nan ka duba makiya baka gan wurin da ba biyan tax kowane shekara duka muna biya muna da resisin kuma da zamu yi mu testify wannan shi ko alhaji halfa cewa yayi akwai sin rai da nuna bambanci cikin abin da duk ke faruwan nan. ya kamata mutanen garin mu Ghana su san kaman a kiwo livestock yana cikin bangaren agric sector. Ma issue nan problem guda da muke samu shine ana stereotyping haraka da ke faruwa go. Media na represent abin kamar alien versus our Ghanaian community problem. Alhali ba haka ba. Malam Irbad Ibrahim masanin abin da ke kai yana kawowa a duniyar nan. ya yi sokaci akan irin matakai da ake ɗauka don samar da mafita daga wannan fitina. Babu wani matsalan da ba iya a magance ta. eh saboda shi kaga muna gode ma shugabanni domin za ka kama suna son su yi amfani da diplomasiya ba wai ba mu yadda ko wani ba ka za yi gwagwarmaya kamar kan da ka ce chief of defense staff ya ce kar a resist abin da sojoji ke yi shugabanni kuma sun fito sun ce a ah, su dai anyan diplomasiya za su yi aiki da to shi kungiyoyin duka suke collaborate da juna eh, assurance da zan ba iyayen iyayenmu shine ina kyautata zato kama wannan matsala za magance ta domin gaskiya ababen da suka gudana ababa ne da suka saba da tabi'an 'yan gane mu da kanmu. Su dai makiyayan suna roƙon gwamnati a daina kashe musu shanu haka nan! kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi tsakani a biya duk waɗanda aka kashe musu shanunsu diya. A shirinmu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu ji ta bakin hukumomin Ghana da suka kafa wannan kwamiti don sansanin hujjarsa ta ɗaukar wannan zazzafin mataki wajen tunkara shawo kan matsalar makiyaya da manoma. Masu raro anan muke da aya a shirinmu na wannan makon, sai a kasance da murya Amurka a shirinmu na la'asar duk ranar Talata. yanzu a madadin Ridwan Abbas da ya taimaka wajen kawo muku shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya.